Ina da shekara sha hudu a duniya aka mun aure. Amma ni a ra'ayina in 'yata ta balaga ta kai shekarar da ta fara period ta isa aure. Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Bilkisu Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau take ranar 'ya'ya mata ta duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 2012 ta ayyana ranar 11 ga watan Oktobar kowace shekara a matsayin ranar yara mata ko 'ya mace ta duniya. Rana ce da aka ware domin tattauna batutuwa da za su inganta rayuwar 'ya'ya mata, manyansu da ƙananansu. Taken wannan rana ta bana shine yanzu ne lokacinmu, 'yancinmu, makomarmu. cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne akan auren wuri da ake yi wa 'ya'ya mata. Wai shin menene auren wuri? Ƙwararriya kuma masaniya a gefen nazarin halayyar ɗan Adam ta yi mana bayani. Suna Maryam Ibrahim Halil daga sashin kimiyya halayyar ɗan Adam na kwalejin ilimi mai zurfi na Kano wato Kasaps. wanda ake kira da custom. Eh to auren wuri dai da farko za ta magana akan auren wuri to sai ka fara dubawa tukuna wai shi menene ma auren wuri. Mm. Kuma wace shekara ce za a iya kallanta a matsayin an yi aure da wuri. Wani shekaru ne idan aka ma yarinya aure za a ce ta yi aure da wuri. Mm. Misali a shekara sha biyu sha uku tunda mostly auren wurin ana magana ne sha uku sha biyar sha takwas wasu ma ishirin za su ce miki auren wuri ne hmm. so the problem here is that in magana da ake duba shi sociologically you have to look at it in this context wani shekara ne ma za ki kalla a auren wurin hmm. sai kin fara defining wannan shekarun kin gane wani shekara ne ma ya zama an yi auren an yi wuri ko an yi ba a yi wuri ba hmm. sannan za ki iya dorawa daga nan gurin da farko kina ji ko idan kina duba auren wuri za ki duba auren wuri ne daga shekarun shekaru misali an ce yarinya ta yi aure tana da shekara goma sha uku to za ka iya duba wani sai ka ga ai shekarun ta yi aure da wuri to amma akwai abin da za ka duba da zai sa ciya za ka ga cewa wannan auren ba yi shi da wuri ba mm. da farko da akwai mutanen da a shekara goma sha uku yarinya ta riga ta san namiji mm. kuma ba ta da aure to kuma me ake yi a cikin aure mu'amala ce ta jima'i me ake yi outside aure mu'amala ce ta jima'i mm. so waɗanda suka yi aure a shekara sha uku sai a kalle su a sun aure da wuri sai kuma wacce take kuma za ta je ta iya fita ta je ta wata ma'amala ta banza da wani namijin kuma amma ba ta da aure kuma san ma'amala ce da ake a cikin aure za ta yi To hmm. kuma wannan sai a kalle ta a is normal society ta karɓi wace mai shekara sha biyar za ta iya haihuwa ba tare da tana da miji ba sai a ce ba matsala sai dai a kira ta da ta yi cikin shege dan hmm. kuma sai society kuma sai ta kalli yarinya ta yi aure tana da shekara sha biyar sai a ce an yi mata aure da wuri To abin da ya duka magana ne na context na farko zaka duba a cikin al'ummar da yarinyar ta tashi ya hmm. al'ummar take. Yanzu bari mu ji labarin wata yarinya da aka taɓa yi wa auren wuri. Sunana Maryam Hassan, ina da shekara sha hudu a duniya aka mun aure. Hmm. Amma sanda aka mun aure gaskiya ni ban so ba, kawai dai haɗi ne irin na iyayenmu. Hmm. Lokacin bana so, kuma a cikin ƙawayena ni ne aka fara yi aure. ba na nan sanda aka yi auren sanda na dawo sai na ce musu ni ba na so kashi an fara yi min kafin a yi makawaye na sai aka ce to ai ba yanzu zan je gidan miji ba sai da na shekara sha biyar sai aka zo aka dai rinka cewa zan tafi gidan miji to ko da na je sai na ce ni fa ba na so sai ban zauna ba ina zuwa dai ina dawowa in an zo an tafi da ni sai in dawo sai iyayena suka rinka mun faɗa dai irin haka sun sa ni kar in tsallake maganar su mm. sai na ce to na ji zan koma a kira miji ko da aka kira shi sai yayan shi ya ce tun da na riga na ce ba na so to ba zai zo ba kawai a kashe auren mm. to a haka dai auren sai ya mutu amma sanda aka biya shi abin da ya kashe a auren har mm. da ma ƙari a sama sannan ya mutu To To amma me yasa saboda shekarun ki ne kika ki yin auren ko kuma saboda dai baki son shi mijin ne? Wai a farko saboda yarinta ne da ƙuruciya sai in ga aka an yi min ba a makawaye na ba ga sunan su suna wata yawa a gida. Sai kuma ni kaɗai an ɗauke ni an kai ni guri da nisa kuma an mun aure. Hmm. Amma daga baya da aka mun faɗa aka mun nasiha sai na ce to na ji zan koma a kira shi yanzu sai mu koma tare. To ko da aka kira shi sai yayan shi ya ce a'a tunda na riga na ce ba na so ba zai zo ba shi ma a lokacin ya so ya zo amma yayan shi sai ya hana ya ce ba zai yiwu ba kawai a mayar musu da abin da suka kashe a auren auren ya mutu mm. sai aka mayar musu auren ya mutu to yanzu ke me kike ganin auren wurin gaskiya a daidai ma 'ya'ya mata aure da irin ƙananan shekaru haka a bari sai irin sun girma sosai kuma sun mallaki hankalinsu da yardansu zai fi auren ma zai fi daɗin zama mm. kuma ba za a samu yawaitar mutuwan aure kamar haka ba. Maryam Hassan kenan wadda aka yi wa auren wuri. Shirin Najeriya yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya da kuma twittercom aminiyatrust trust. Haka kuma za ku iya neman shirin a Apple podcast ko Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Za kuma ku iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. da kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato da Badegi Radio a kan mita 90.1 a Mina jihar Neja, sai kuma Progress FM kan mita 97.3 a jihar Gombe. Barkanmu da dawowa, idan ba manta ba dai muna tattaunawa ne akan auren wuri da ake yi wa yara mata. albarkacin wannan rana ta yara mata ta duniya. To yaya mata ke kallon wannan zance akan auren wuri menene ra'ayinsu a kai? Ga wasu mata da ra'ayoyin nasu. Sunana Binta Speaking, 'yan jarida, 'yan siyasa, 'yan gwagwarmaya, mai ba gwamnan Kano shawara akan harkar bincike da adana mahimman bayanai. To, ana ta muhawara a kan shekarun da ya kamata a yi wa 'ya'ya mata aure. kina ganin ya kamata a yi musu aure da wuri ko kuma a bar sai sun yi karatu sun gama har sun fara aiki? E ni a gani na wannan akwai contention a ciki saboda ban san wurin ba. Mm. Wuri kin ga is relative ba za mu ce ga wuri ga da ba wuri ba. Mm. Amma ni a ra'ayina in 'yata ta balaga ta kai shekarar da ta fara period ta isa aure. Mm. kuma in ta samu miji zan mata aure because a gani na wannan kuma ba zai hana ta karatu ba wato karatu baya hana aure aure kuma baya hana karatu. Mm. Kawai wannan abin da yake bukata time management ya zan yi kaza a kaza ya zan yi kaza a kaza. Wato ni an min aure da wuri lokacin da aka yi min aure a was 16 shekara ta goma sha shida aka yi min aure. Mm. Kuma wannan ya min amfani saboda misali na yi aure da wuri na haifi 'ya'ya tun organs din na haihuwar ma basu gaji ba irin mm. na haihu ina da karfi na so ba wani zancen wani su CSY a duk babu sannan kuma outside that ni da 'ya'ya na mun girma tare mun zama ƙawaye abokan juna mm. a haka dota da zai iya lecin zan iya gaya mata komai na rayuwata to kuma wannan kana samu ne saboda aure da wuri ba wani age gap ba wani abu na shekaru da zai sa ba za ka iya related da 'ya'yanka ba sannan kuma akwai cewar ma sai kan fi rayuwar da mm. kai da 'ya'yan kun fi daɗewa tare kin mm, gane abin da mm, nake nufi so yana yana da wannan kuma sannan ma zancen ko auren wani ko waye ko wannan tun abin da masu auren suke yi wato saving chastity na mace. Mm. Rashin auren a ce sai an batta ya zama ta gama makaranta. Baya ba ta damar ta sai wanda Allah ya zaba ba sa iya tsare kansu. Sunana Fatima Ibrahim. Ni a ra'ayin shi ne akan auren yara mata. Gaskiya ba na ra'ayin auren yara mata a saurayi saboda gaskiya abin da ya dace a shine a bar yarinya ta yi ilimi tukun ta yi karatu. idan yarinya ta karatu shi kanta karatun nan a nan za ta koyi ilimin zama da mijin yadda za ta rike kanta yadda za ta rike gidanta amma gaskiya idan aka bar ya mace ba ta karatu ba aka yi saurin kai ta ɗakin waje to gaskiya in ba Allah ya ba ana samun matsala shine zaka ga shekara ɗaya shekara biyu an je auren kuma an dawo kuma in aka dawo din a ƙara zama matsala saboda mai matsala dama karatun zubar da shi aka yi hanya sannan a zo a fara taya za a fara a ɗauka amma idan yarinya ta yi karatu ta samu ilimi ta samu nutsuwa gaskiya ni a rawar ra'ayin na fi so a bar yarinya ta yi karatu ba wai cancan koli ba a bai ta yi karatu daidai gwargwado ya zama na ta inda za ta yi karatu ba za ta zama wa kanta liability ko ta zama wa al'umma liability ko da ta samu matsala auren ko kuma ta zama wa mijin liability tun da shi kanshi karatun a nan ne mace za ta iya samun abin da za ta yi dogaro da kai idan mace ta samu abin da za ta yi dogaro da kai to za ka ga duk wasu matsalolin nan babu rabi matsalolin da yanzu ake samu akan auratayya da yara shine na ɗaya yar tana karatu ba a bata ta yi karatu ba an cire ta an je an aurar da ita ba ta da abin da ta dogara da shi ba komai ilimin shi kanshi ba wai ya ishe ta bane ya ratsa ta inda za ta san a'a a yadda zan yi da rayuwata to amma idan aka bar ya mace ta samu ilimi ta samu abin da za ta tsaya da kai to a gaskiya za ka ga auren ma ko an yi shi ma za ka ga ya fi karko na Binta Shehu Bamalli, nike founder ta Shortstart Initiative da kuma Nurul Huda Professional Coaching and Counseling Hub. Auren wuri, gaskiya ra'ayina shine ba laifi bane. Mm. Saboda shi auren wuri ga baki ɗaya abin da yake yi shine yana taimaka ma rayuwar ya mace ne amma da sharari in an samu mutumin kirki wanda yake da amana wanda yake ɗaukar nauyin iyali wanda ya san mutuncin ya mace hmm. ya san darajar iyayensa zai daraja iyayenta fa ni'ima auren wuri ita ne za ta ci riba saboda me kafin ta shiga wani yanayi musamman na zamanin nan da muke ciki rashin tarbiyya da gurɓacewan al'amura da wannan kafafen sada zumunta da ababe da iyaye ma basu san 'ya'ya suna yi ba mm. in aka ce an yi mata aure da wuri misali a ce yarinya shekara ta goma biyar tana makaranta mm. yanzu yara suna gama ah, makarantar gaba da primary secondary kenan a wannan shekarun an haɗu da wannan mutumin duk abin da na faɗa a baya ya cancanta ya yarda zai bata ta karatu mai ta rasa ba ta rasa komai ba ta tashi cikin tarbiyya da kula da duba hakkokinta kuma za ta sake fadawa hannun wani mutumin kirki wanda zai ci gaba ya dora daga inda mahaifinta ya tsaya. Mm. Amma a wani shekara na kike ganin ya kamata a yi wa 'ya mace aure? Ai shekaru ba shi ba ne. Bari baki misalin da ya sa na ce haka. Wata mm. yarinya tana fara ganin al'adanta a shekara takwas. Mm. Wata shekara tara. mun yi secondary school da wata sai da ta shekara ashirin har muka shiga senior secondary school ba ta fara al'ada ba hmm. amma ko a shekara goma sha biyar ni a ra'ayina yarinya ta isa aure saboda ta riga da ta cika mutum kamar yadda na ce da sharaɗi ta fara al'adanta tana takwas tara goma ta riga ta kai wasu shekaru tana yi duk sassa na jikinta sun riga sun yi ƙwari za su iya ɗaukan ko ma ne ake tunani ko na ciki ko wani abu in dai da kulawa. Hmm. to gaskiya a ra'ayina ina ganin babu damuwa. masana nazarin halayyar ɗan adam kuma faya suke kallon al'amarin malama maryam ibrahim hali ce ta sake dawowa mana bayani. Misali idan yarinya ta taso a gida wanda yake akwai wadata, akwai kwanciyar hankali, akwai nutsuwa, akwai abinci mai kyau, abinci mai gina jiki. Mm. Yarinya a shekara goma sha uku. Physiologically za ki ga kenan a zahirance za ki ga dukkanin gabanta sun cika da za ta iya yin aure a kalle ta a cewa wannan ta cika mace mm. tana sha ukun ta riga ta balaga tana sha ukun za ki ga duk gabanta duk abin da ake bukata na mace balagaggiya tana da shi mm. ko kuma na mace cikakkiyar mace wata ma tana da duk abin da mace 'yar shekara ashirin za a ce tana da shi to ita a sha uku tana da shi. Mm. To don haka yarinya a sha uku komai nata ya cika ba laifi bane ba idan ta yi aure. Sannan akwai wanda zaki ga yarinya tana da shekara goma sha uku amma in kin ganta ki ga wata fi shekara tara ba. Mm. Kin gane mm. shekaran sha uku amma kuma in kika kalle ta ga kamar bata fiye shekara tara ko shekara takwas. To kin ga wannan ba za a kawo zancen aure a tare da ita ba. Kin ga kenan wannan kin duba auren wurin a cikin al'amari kenan na wadata. Hmm. Kin gane? Sannan za iya duba auren wuri based on talauci ko samu na iyaye. Da akwai wanda za su gani su 'ya'yansu suna da wadata suna sa 'ya'yansu su karatu sai yarinya ta yi karatu ta gama ta yi kaza ta yi kaza sannan za ta yi aure. Akwai wanda kuma zai ga a'a ita yarinyar kamar bodin ce kamar wata kamar wani nauyi ne akan iyayen hmm. Da haka suna so kawai su ga ta fita daga gabansu don haka a dalilin wannan sai ga cewa yi mata auren zai iya sawa na farko ta ya sauka daga kansu na biyu karshen ta ma aka yi auren wanda ya aure ta zai iya kawo wani kuɗi ko wani abu na surkuta ya basu da haka kin ga wannan talauci kenan zai iya sakawa a mace aure da wuri sannan akwai ignorance kamar a ce rashin sani kenan baka san baka gane illar yiwa yarinya aure da wuri ba na farko zaka duba yanayin jikinta na biyu zaka duba yanayin wa zaka aura zaka duba iliminta zaka duba da sauran abubuwa mm. kuma wani abu da ya kamata mutane su gane shi aure fa baya hana karatu kuma karatu baya hana aure ina ganin a shekarun baya-bayan nan da akwai wata ta gama law school ina ga four years back the best student ta law baki ɗaya a Najeriya gaba ɗaya Najeriya ba muna ga faɗin wai a wata jiha ɗaya ba mm. mata aure ce tana da ƴaƴa biyu da akwai kuma shekarar da mata da ta gama karatu wacce ta yi best medical student wacce ta yi karatun likita kenan best ɗaliba wacce ta fi kowa cin jarabawa ita ma mata aure ce hmm. da haka kin kenan aure ba zai iya hana mace yin karatu ba kuma haka ka karatu ba zai iya hana mace yin aure ba dan secondary zaki iya duba auren wuri a mahanga ta addini hmm. idan kika duba shi a mahanga ta addini sai ki ga a wannan society din menene daidai shekarun da ake so da addinin ko kuma kalca ɗinsu ya yadda a yi wa mace aure. Kamar yanzu mu a nan haka arewa mafi yawanci ana duba wanda suke sun dan waye za su ga ai yarinya tana gama sukan school ce wuri. kin gane dan haka abun kawai magana ne na context a yaya ka kalli abu mm. baka fahimci menene karatun ba ko menene amfaninsa ko baka fahimci menene auren wurin ba ko menene amfanin? saboda auren wurin da muke magana yana da abubuwan da suke masu kyau ne yana kuma da abubuwan da suke ba masu kyau bane ba haka masu sauraron mu a nan za mu ja labulan shirin namu na yau sai kuma mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jimrau da Muhammad Awal Suleiman, ni Bilkis Ahmed nake cewa a huta lafiya.